نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحابته السادات الكرام يوم الفريق الثاني لا يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله bayan gaifar musulunci kuma insha Allah kamar yadda aka saba ko wani yammacin alhamis muka haɗu wannan masallaci na abu huraira domin ya fi tabiya da salihi na ta nawawi rahimahullah ta'ala yau ma ya yammacin na sha ɗai ko na tara ga wata goma goma wata goma na yau na an kai azumin abin nan ko shura na goma ga wata yau goma ga watan al-muharram ɗaya daga cikin watanni masu falala a yi ibada a cikin wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bautar da mu da yin azumi cikin sa ta hanyar inda muka samu masaniya ga mutum Allah sallallahu alaihi sallam muna fatar waɗanda suka yi Allah ya karba mana waɗanda ba su yi ba kuma ubangiji Allah ya ba su ban yi nan gaba kuma ba su ladan niyyar da suka yi Allah bai ba su ikon yi ba kamar yadda kuka sani da shela muke yi satin da ya wuce mu babu jawazi kaulin maridi ana waje wani wanda babin da an ɗauki da hadisai uku a ciki na yau hadisi na farko hadisin dan masu da ya fi gurin manzo Allah ya cikin da masu tsara mai tsanani hadisi na biyu hadisi sa'ad bin da wa qasim wanda dogon hadisi ne amma aka yi takaita shi nan wanda ke magana akan matsalar wasiya wasiya shine mutum ya ga yana da abin da Allah ya mai na alkhairi da dukiya ya ɗi ɗibi wani abu cikin dukiyarsa tun yana da rai wasiya da shi ko ga masu hakke ko bisa ga hanyar alkhairi amma shi sa'ad bin abi wa kafi a wannan lokacin da ya nemi manzon Allah ya ba shi dama ya wasiya da tu o su da dukiyarsa yana nufin fa wannan lokacin don neman falala da daraja ga Allah kamar yadda ni faɗa muku ya manzon Allah ya ce inna Allah tasaddaqa alaikum sulusi malikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum kamar yadda mai tarjibi wata rubuta Allah alamu bi hati cewa Allah ya yi muku sadaka da ɗaya bisa uku din dukiyar ku lokacin rasuwar ku saboda daɗi akan kyawawan ayyuka mutum yana raye yana da lafiya ba abin da ya fi da hankali da rikin adama ta tsara ba kallon lalurar kai ne ta yau da nan gaba da kuma ta ɗiya nai su suka hi damuwa ta yi amma sai aka tausaya mai aka shari'anta mai in yadda alamun rayuwa ta kusan halinta yadda burin sai inda ya ɗiba ba zai kai ba to ya ɗan ɗiji wani abu da bar shi sadaka saboda gobe shi zai kyau an halatta shi ka alibi na biyu kafin ya ne manzo Allah a bar shi ya yi wasiya da ɗai bisa biyu bisa uku din duke shi manzo Allah ya ce a ya ce to rabi ba ya ce rabi ma ya ce to ɗai bisa uku ya ce to ɗai bisa uku ne ma mai yawa ne amma ya hana can a'a kawai biyu bisa uku ya ce a'a rabi ya ce a'a ya ce to ɗai bisa uku ya ce to ɗai bisa uku ma mai yawa ne ya ce amma wallahi ka sani an ta zara warasa ta ka aganiya an kairun lakamin an tarukan an tarukan ka abin nan ne alaka ya kafa nan na yace wallahi ya sa duka sani ka bar iyalinka da wadata ya yi zama alheri ka bar su talaka ka dauki dukiyarka su ma bar musu ita kenan kamar wani sadaka ne ba hasara ne ba su ma ka bar ma iyalin amma dai an halarta ma saboda wanga in ka basuwa da ranka tabban ne ka ba da hannun Allah sai a baya a ba sai kun tashi kun duka sai daga baya sai sahabbai suka fahimci duk da manzo Allah ya ce wa sulhu kasir sai Abdullahi dan Abu zai ce law kana nasu yagudduna min as-sulh ila rubu ila kana aula shine habaru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam malami al'umma annabi gaba daya shine wanda aka roki Allah ya fahimtar da shi addini ya bashi ikon sanin tawilin Qur'ani bai yace da mutane za su tauye daga sulus yon over oh three ko ga one over oh ko wallahi da ya zama alkai saboda mutane sun yi waita wasiya a wannan lokacin saboda alfon alkhairi da hihi ta lahira akan duniya shi ya kirin jaye cikin rayuwarsa, bai ba irin rayuwar mu ce ta yau sai wasiya ga sai yawaita sai yawaita yace wallahi da mutane sun tauye daga sulusin ga sun komo one over oh ko da yahi ana nan abubakar Allah ya kawo mashi lokaci ya ga alamar rasuwa sai ya ce shi ka su bi ma radiya rabbi bi na fihi na yarda da abin da Allah na ya yarda kai nai ni Allah ya yarda kai nai Allah ya ce a san fani wa allah mu ba ku da sauki bare ni amma hari فأما لله خلقه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل إن آمنوا Bakar ya yi wasiya da wani ba faye shi ya yarda da abin da allah ubangiji ne ya yarda maka ne yana nasu ya ce allah ya ce wa alamu sani annan maganin su min shayi duk abin da kuka samu ribato da wani abu wurin yaƙi na daga wani abu min shayin na daga koriyar mai yawa ko kaɗan wa anna lillahi ko mutaku allah yana da wato ba yi sauran kashi hudu ba har ba mamaya ya ce to na yarda da rabon da Allah ya wa kai da cikin dukiyar ganima ni ma na yarda yau zan tafi lahira na yi wasiya da wato ga fa cikin dukiya ta ya zama mini dadi akan kyawawan haɗa to abubakar da an ka fi aljanna ne an ba su suna da ran yan aljanna ne wa ne dan aljanna ne manzo Allah ya ce abubakar a faɗa masa kai dan aljanna ne tabban babu wani abu amma duk da haka da suka ga za su bar duniya suka ɗin duke suka ɗan yanka wani abu suka bari wasiya saboda aikin alkhairi suka bari ina da mu ya yawwa don haka tausayin kanmu ya irin jaye bisa ga tausayin mu amma ya halatta mu tausaya mu magadan ba a keta ga magaji ba a bugunta amma dai kai tausayin kan ke sa manzo Allah ce ma minkum min ahadin illa wa malu a ahabbu ilayhi min malihi sai ce tun na gane duk gaba ɗaya ku babu wanda ka cikin kwace kowa dukiyar magaji na ka yi mai dukiya sai soyuwa ga zuciya suka ce a ah, masu Allah ina wa aka ce wa cikin dukiyar mai gado ne suka tashi sai maluka ba ka san sai ce to dukiyar ka abin da ka gabatar wa ma luwari suka ma asarta dukiyar magajin ka abin nan da annan ka sai gonaki ka sai hekuka ka sai minana ka sai gidaje yayyaye kana ta ajiya Sai ce wanda duk ba kayan ka labara gama ce kai za a wahi zaɓin to su yi ba da haka da Allah mu ba wannan abin muhimmanci na san mu ba mu ko da koshi wani bai ko samu gida na yan zuwa mu koshi ko balle a ce iya amma yana yiwa Allah ya kawo ma wadata gobe yana yiwa yan da ke tasowa masu albarka ko da za su taso Allah ya kawo tsarin dukiya yanzu haka mun mahaifin ne mu dukiya amma sun yi wadansu su da su ta yi samun albarka suna ya taɓa a kira shi ya kowa a zauna a ci ba mu kowa hakan nan yallo ba sai shi dai ka ce ta kowa bai ci nan tuwo wani hadda ciki haggar ka bai saboda dai kai ya yi babu sai dai sai can ta shafi gai ba ya ce mutu lai kai ka lafiya saboda ba ruwa wallahi wani bai yarda to magabata wallahi tabbi dan suka yi wani wallahi an kai abinci gida ne sai ya hito yana rega na ya rega na bai ya cin abinci kadai da haka dan Allah duk da dai mun samu samu ga yawan aboki ba kamar fawajikun da wani namu da abubuwa marasa kan gado ga shari'a da rauni ga ibada da Allah mu tausaya mu dan gangan cikin gana mu wurin ka killa wani abu ko da kan kadan na mu mun bar ma matsalan masallaci wangana ko ayi wani abu a masallaci saboda ya zama muna ajiya baya da Allah ubangiji ya taimake mu sai mu na gaba babu talqinin al-muqtadir la ilaha illallah babin da yazo ya karantar da mu an so alakana man wanda aka gani alamun mutuwa gare shi kalimar la ilaha illallah mutum an ga yayi kusan tahiya alakana mai kalimar la ilaha illallah saboda alƙawalin da aka ga Allah tsakani ne da musulmai da cewa duk mutumin da Allah ya rishi arziki ya ƙare da kalimar shahada inda ma mutumin kirki na musulmi na Allah ya yi arziki ya ƙare da kalimar shahada zai shiga aljama to sai haka aka aka shar'a manzon mu sallallahu alaihi wasallam sai shiyar da abin masakan in mutum kada lokaci yayi kusa ana ɗauka da guda guda alamomi dai dai wasu alamomi dai za su bayyana wani da wuya ya rayu ko ba haka ba to ana sun ka zauna ta gare shi ka ɗora cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ba wai ka ce musu kun la ilaha illallah saboda lokacin da mutum ke ɗaukar rai rigingimu yake fuskanta matsaloli yake fuskanta ga zafi ke san rayuwa ga zogin rashin lafiya ga rauni rashin lafiya ya rauna na kwakwalwarka ya rauna na gabanka ya rauna na jinka duk sun yi kasa-kasa sun yi dawo kowa ta ka duka ta yi kasa-kasa sannan ga shekan zai zo ya dora cewa ka bauta mani ka ɗauka ne a allon ka yanzu in ce ka da kishi da da shi ji in ba ka ruwa an yana tawowa wannan lokacin yana ta bijiro ma da ruwa masu sanyi haɗari akwai mai girma wannan lokacin yana san neman shi a ce shi a Allah saboda ya hidda mutum mai daji daga cikin matsala ke sa ba a sun kace mai ce la ilaha illallah in mu'minina in an san gida ma mai la ilaha illallah da rayuwar ina fatan an gane sai kai ta tuna mai kai ta la ilaha illallah la ilaha illallah ko ba ka kammala ta karshe to wannan amma in kafirina ka ce mai ce la ilaha illallah wani wani ce la ilaha illallah in ka tabbatar da bai bisa ga hanya ta kwarai don manzo Allah ya ce jaddidu imanakum bi la ilaha illallah ku sabunta imanin ku da yawan fakin kalimar la ilaha illallah saboda ita ka sa musulmi ita ka sa kafiri cikin musulunci don haka nan wannan talƙini shine babin da ya zo ya karantar da mu bayani an so mai jinya ya zama mutumin kirki kenan mai hankali mai dauriya mai hankali saboda in marashi lahiya yana fama da dimewar shi, lahiya kai ku kana fama da dimewar gani wani zai mutu kai ta kuka kai ta yoyo mun gabo ne mun lalace wai to ka zo kai ba kai ta kai jinya ba jayi ba mutane in baka da ranar jinya ka ba ta ina fatar an gane don bone nan da kaka kira mun ga bone wanda Allah mala'iku suna ce Allah ya gwada muku shi bone an ka karo ki bone sun kace amin bone nan zai samu zai samu ku bayan da son mamaci to shine aka ce hadisin mu aka ce an mu'azi radiyallahu anhu an samu daga mu'azi Allah madaukakin sarki ya da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce man kana akira kalamihi la ilaha illallah dakalan janna duk mutumin da ya zama karshen maganarsa ta duniya karshen ta kalimar ta duniya ta zama la ilaha illallah dakalan janna dai shi kan janna man min siyakin umur min alfazil umur kowa amma banda wanda ya kita yana raye yana da lahiya ya ƙi aiki da ita ya kama shirka da Allah ya kama rikon wani wali ya kama rikon wani gausi ya dogara ga algani ya dogara ga wani tsahe-tsahe ya ga mutuwa ta so ya sheka a yau shugaba la ilaha illallah ba da shi ba akwai dalili a qur'ani ba ita ba abinda Allah ba da cikin آه، وليست التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين وللذين kaga wannan Allah kaga wannan ya toyi Allah ji wale sa tauba tuba ba ta kasance irin tuba waɗannan da ka zama a su ba su da aiki kai aisha hatta idan hadara a hadafin maut sai mutuwa ta zo ba ɗayan su yanzu a sharba ba shi ba Allah ba ruwa mai da harka Allah sai ya ga mutuwa sai wa Allah wayo ya yi roshi ya sheka ya lallaba ya lalle da kalimar shahada saboda shi ga Allah ce wallahi ba tuba ita ka irin ta fir'auna ba Allah ba ruwa ne yace babu bai karɓa wa tuba kana ta lalacin ka sai ka tabban tabban da ma ta kuce ka ce ni tutu na alafi yanzu ka Allah na tuba sannan wala alal ladina yamutuna hum fara haka nan babu karɓar tuba ga wanda ya mutu yana kafiri bai tashi kalimar shahada ba sai lokacin da ya ga mutuwa babu mautu sun tafi gare shi shi ma waɗanda mutum biyu Allah ya shi su waɗanda ya karɓar ko kalima shahada sun kuma bai karsa da karsa da ma hankali bai yarda Allah da ya ka bauta ba shi yana da waliyin da ya rika shi yana da Allah da ya rika shi yana da aljanar da ya rika shi yana da gautin da ya rika shi ya yi iman shi ka ceto ne to hobatun ne ya yi roshin zuwa kalima shahada ran mutuwa a ya dai kada shi gauti ne ya riki gauti saboda shi ya rika lokacin da yana rayu ko ya yi kalima shahada irin ta fir'auna ce fir'auna da ya ga mutuwa ta kan mai ba makawa sai ce la ilaha illa allazi amanat bihi isra'ila wa ana min almuslimina yace la ilaha babu abin da abin da ke yace ci tawo da mai illa allazi amanat bihi banu isra'ila sai ubangiji nan da banu isra'ila suka yi imani da shi da wani ubangiji banu isra'ila suka yi imani da shi shine Allah annabi Musa Amana bi rabbil alamin rabbi man rabbi musa wa harun sai ce shi ma yanzu ya yi roshin zuwa ga imani da allah nan na musa da harun allah ce to bai karbi tuba ba al'ana yanzu faɗa da sai ta kamar da kusa min al-musulmin ka saba ma allah an kira ka zuwa tauhidi ka ce baka san wani akwai wani allah tsakanin sama da ban da kai ka yi da'awar uluhiyya yanzu ka dawo ku ce kai kalimar shahada ya ce Allah ya ce wallahi babu ruwa ne da kalimar ka shahada ka gane duk duk wanda mutum ya yi daraja ya ɗaukaka in ya yi roshin zuwa kalimar shahada ran mutuwar ba ba shi ba ita ba ta amfani ka gane da tuba ba ta amfani ranar mutuwa amma bisa ga ka'idan malumma da suka faɗi sun ce in mutum ɗan uwanka wanda tuba bai da kalimar shahada zai mutu kalakana bai, ita in bai in kafiri wani sai la ilaha illallah saboda manzo Allah ya ce ma Abu Talib ammi ya ammi qul la ilaha illallah kalimata ahujju biha laka indallah ya kai baffa na ka ce kalimar la ilaha illallah in kafa hujja da ita kayi kirari da Allah da ya kabauta maran mutuwarka in zai jirtofa da ita in kafa hujja da ita gudun Allah ya neman maka rama da jinkai akan daddo akan didimar da kai da kariyar da ka bani da tanyon da ka bani akan musulunci ga kai inda Allah ya nufa akwai shekaru guda biyu guri na fasin jirar suka yi ta ce a ah, to yanzu za ka kyamaci addinin babanmu yanzu karshe kalimar cewa ana aladi ne abdul mutallib ko da tuni dai karshe muhammadu kai hankuri na na bisa ga addinin babana abdul mutallib yanzu allah sallallahu alaihi wasallam yana da fafofi yana da fafa guda hudu guda biyu musulmai guda biyu kinkirar kafirai musulmai dinga guda ya fi guda kafirai dinga guda ya fi guda da guda biyu akwai hamza bin abdul kanin dan uwan ubashi ne da kiki akwai abbas bin abdul mutallib dan uwan ban ne shaqiqi amma hanzu ya yi abbas daraja a gurin Allah yadda suna tabbayana mu ya samu shahada ta farko cikin waɗanda suke zirgara da ta aka yaƙi cikin waɗanda suka samu shahada ta farko ranar yaƙi don haka dukan waɗanda ɓangomin su ya aljanna ne insha Allah shakka babu su ko momi ga nasu jinjiraru guda biyu cikin su akwai abu Dali baban aliyu na abu Dali. shi ya rene shi da bayan kaka na yaro sai bar shi gwana ne yayi mai duk abin da dan uwa kawa dan uwa na kariya da sauransu na bashi tanyo amma waƙe waƙe suna nan cikin sayyid bukhari yana ta waƙa ta cewa ku sani bi anna khairal kainar minene yake ce mai ku sani shi alalle mafi alkhairi addinai addini annabi muhammadu yana iya an samu waƙe waƙensa da dama waɗanda yake yabo wannan addini amma Allah bai ci sai barako ne haka nan akwai Abu Lahabi su biyu a babu amma wannan da sauki wannan injirarre duk yan uwan uban shi ne shi kai wannan aka yi su tare wanda ya hi tsanani gare shi shi kuma wanda ya fi sauki gare shi akan saukin nan da gare shi aka mai da azabar saki abu dalibi aza mai garwashi wutar na karkashin duddugen ta ya take shi azabar sa amma kunyar sa suna kwasa hiya da tukujar da kasari da duniya inda su da Allah ya wana an sauƙaƙa mai saboda ya yi kariya ga annabi ya taimaki annabi ya yi da aikin Allah ya hana annabi wajen ya taɓe shi duk wanda aka kokari a taɓa shi an yi wallahi an yi taro an isko shi ya magajin mu ka taimaka mu na wanga ɗan naka su kame mu da shi. wallahi ya zagi gumakanmu ya wautar da manyanmu ya karkatar da 'ya'yanmu da matanmu duk su kuma da yin kira shi kira su ce ga abin da manyan kure shawo suka suka biyu roma da su ya ce in faɗa musu kalima guda da Allah wata za ta za su mallaki larabawa da ita su ɗauka da ita a gurin Allah suka ce a ah, faɗe da ita muka bi da ayyace ku ce la ilaha illallah muhammadu rasul suka ce ina da suka zabura gaba ta ya wata magana ita ta na Allah ya koti cikin suratul fadi eh Shi na Allah ya bude koti cikin suratul fadi cewa a yanzu a ce babu wani Allah sai Allah guda ba wani Allah ce Allah guda dai kai ya za a yi Allah guda a mutane an ka wace to wannan kariyar da ya ba shi aka ce an yi mai rangwame zai shiga wuta kan duk da kafiri na duk kafiri sai ya shiga wuta wani kafiri na wanda ya ta wajen soyayya ce ga wani wasi wanda ya ta ne wajen hijire ma Allah cewa babu Allah wanda ya ce ma Allah ne wajen hada Allah da wani mahaluki wanda ya ce ma Allah ne da wajen bi'ar dukiya ko mukami duk wani sai ya shiga wuta tabban amma sai aka ce saboda didimar da yawa manzon Allah da kariya an sauƙaƙe mai wuta sai ta zama ƙarƙashin dushuge mai taki garwashi wutan jahannama amma wallahi manzo Allah ce ta kai ne kwanya sai ka tafasa saboda bala'in wutan jahannama fiye da duk wata tafasa cikin kunyar duniya ina ga wanda take mako masa yan wana cikin mu'ad da garanti ba zai zo jahannama akwai roƙon muka ga Allah kada ya jarrabe mu shiga wani jahannama amma mu taimaka mu haɗa roƙonmu da kyawawan ɗabi'u kyakkyawan aƙida kyakkyawan ibada kyakkyawan mu'amala waɗanda su ne abubuwa guda uku kyakkyawan aƙida kyakkyawan ibada kyakkyawan mu'amala ko ka yi tauhidi ka yi sallah da ne in kana maha'inci yaudara yaudara lunduwa ha'inci ba shakka yana yi ba a ji a auna ladar ka bi a auna ladar ka ta abu yin irin jaya ka je wuta ka yi na shekarar ka miliyan bakwai ko takwas ka dawo ai ka yi wanda an ka ce falibi na fiha abadan ko baka yi ba amma wuta ko ga dafa abinci ko ta cikin ko baka yi dani ba bale wuta jihar za ka dan Allah mu taimaka cikin ikon Allah mu tausaya ma dan gangan cikin mu mu gyara tsakaninmu da Allah mu gyara tsakanin mu da kanmu mu gyara tsakanin mu da wannan cikin don Allah ka kuma ka zauna cikin mutane ana kuka da kai ana tsoron ka ana jin ka gane a ce in wani abu na wani ya faɗo hannun ka kowa sai ya kaji ya ce subhanallah in wani yaron ka ba a kuɗi ya ce to Allah ya kan ya wane to Allah ya ci sheka da Allah ka zama musulmin dai in abu wani yin hannu wani ya shiga cikin hannun ka da Allah za a ce wai wai sai aro kan mai Allah Allah ya ci dai babu amana kana ya mai zuwa kun fahimce ni da Allah ka musulmi ya zama haka inna Allah laysa bainahu wa bain khalqihi nasbun yuhdihim bihi khairan aw yasrifu anhum bihi su'a illa bid'ati Allah bai da wata alaka tsakanin mu da shi da za ta jawo dangantaka ya yahe maka ko ya yi maka upgrading ko wani abu kai ga da'ar ga in da'ar ga ita ta za ta kai ka ga Allah ita ta za ta kusantar da kai ita ta za ta ga darajar ka kuma rashin ta wallahi komai farin ka komai girman ka komai gidan da ka tayi komai abin da kaka ci komai abin da ka kawa, komai abin da ka kwana cikin sa na gida wallahi tallahi yana yadda ka sa ka gurin Allah Allah bai dubin ka ba ka da baka kai kimanin kima sai suke sauro a gure shi da haka nan lakana mamaci la ilaha illallah yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai da gaske don haka aka ce alanka na ma mamaci wanda aka hanga nazalat alaihi asbabul mauti an yaqula la ilaha illallah saboda mi saboda ba Allah yana sa wasu mala'iku su halarci karɓar rayuwar bawa za su jima suna maintaining ira'in ta mumini ke an ce wannan bi'ati garka wannan shi dati nashta Allah ya rantse da mala'ikun da ke fisgar rayuwar fajiri cikin jikinsa fisga wanda ka san an samu tsohon burgu an lauye cikin magariya an ja wanda ya ka kya ya yadda wasu zaruruwansa da wani yankinsa cikin magariya nan wani abu hito wani bai hito ba haka aka ce rayuwar kafiri aka aka kamo ta da ƙarfi a fisge ta hito ba ku sani ba sabo ba na girma ba amma Allah ce wannan su daɗi da ba. da masu karfar rayuwar muminai da nishadi da lallaci wannan ya gwada akwai mala'iku kamar yadda Allah ya ce lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi mu'aqibatu Kuma yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah kuma inna Allah la yughayyiru ma bi ولا يغيروا ما بأنفسهم نعم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم Kaga nan aya ta tabbatar da kana tare da mala'iku gida da daji da gona da fadama a wurin aikin gwamnati kar ka ɗauka masallaci ne na fuskar da mala'iku na sai za ka yi da in ka zo in jan ka kalla ta aka fi daga ka sai an biya ka in asibiti ta kake in za ka ba da bandin sai an biya ka a biya ka albashi kuma a biya ka aikin ta bandin a biya ka cikin allura hanci wasu hanci suka ɗauka taɓa mutum wai gane ko ya gane in baka gane ba dauri na wani ayar tsaro tsaro aka hitowa. kuma wani wala abubuwan na yau duniya sai da kara gaskiya abin nan bai ba ka hito ka ba su ayi to wallahi kamina da Allah wannan abin Allah yana da mala'iku lahu mu'aqibat yana da masu masu mu'aqibat masu tsaro ya hafazu na wanda ke tsaron sa waɗanda aka tare da shi dare da rana komi za ka yi za ku rubuta ma Allah rayuwarka kenan kan ka aka ka sa kawai sako na dare ka ke tare wata katanga ko wani gebe ka aka ka kere ka kere kuma mu da asali ka irin ka amma halittun Allah da ya sa su su dauko mai aikin ka ayo recording na a zo da shi lahira wallahi ba ka kere ba ko guda ka shamma cikan ka don an rubuta ka doje mutane amma baka doje Allah da mala'ika wannan kenan tafiya ka gaba ne tana tafiya bisa ga tsarin Allah na na ya rubuta maka duk takun da kai duk maganar da kai za a zo ga Allah da ita ranar tashiyar kiyama ran mutuwa kuma kana da wasu mala'iku ba waɗannan da annan ke tsaron aikin suku wasu mala'iku na da Allah ce hatta idza ja'a ahadakumul maut mi tawaffat rusuluna wa la yufarridun Allah ce shi mutum ba zai gushe ba hatta a ja'a kuma maut sai mutuwa ta halarto ma ɗayan. in mutuwa ta halarto ma dayan Allah ta ce tawaffatu na sai mala'ikun mu manzannin mu sai su karbi rayuwar nan tashi wa hum ta fi sakaci milki guda wallahi ba su ya kara maka lokacin ka da an gare su wanda aka baka shedannin da aka baka shida da aka baka yawan suna karewa wanda a cikin mintayen su wallahi ba su kara maka ruwan da aka wanda aka ce ga ya kula da ruwanka ruwanka na karewa ba ka sake hada komi wallahi wallahi ba ka sake hada ruwa ba ka za a yi kayan da ba ka hada suna nan kowa akwai abin da aka ce ya kula da shi a bangare to wannan mala'ikun sun ka halarta ana son lokacin da musulmi ya jaddada imanin da la ilaha illallah amma magajin raunin rashin lahiya da magajin zomi da ka kai za su kuma la'iku wani za su kawai za su sauko ka ga wasu manyan baki da baka taba gani ba wannan abin zai ƙara don maka hankali kai kana ganin su mu ba mu ganin su wannan lokacin na haka kuma abu yau a nana ma an san kana cikin tashi hankali ga goji ga rauni ga kuma gani wasu alamun ala waɗanda ba ka taɓa gani ba ana so a dora cewa la ilaha illallah la ilaha illallah in an da muhammadu rasulullah ba matsala Su wannan ya ka samu kafkada aka ce kala ahlul ilmi idza qala la ilaha illallah falyaskutu wa la yakul shay'an idan ka samu wanda kake jinya kana la ilaha illallah Allah ya lakana mai ta fade ta to falyaskut kai ta shiru wala ka sake cewa komai fa idza adal muqtadiru idan ma wannan mai halartar mutuwa ya dawo wata haddasa fi shayin misali tsuni irin ku bani ruwa eh, tsuni kaza ku bani kaza au shayun akar falyu'id a talki ne aka ce ka koma ka yi wannan ka sa ci gaba da ka yi illallah saboda yana saboda a samu ta zama karshen abin da zai furta wannan abin da malum suka ce ana nema ga mai jinya ya kokarta ya taimaka ma dan uwansa ya zama yana nana ta kalmar shahada saboda ko Allah na kishe shi ya cika da ita saboda in mumini ne dama musulmi ne ya samu ya cika da ita shi kenan Allah zai mai rabo da shiga aljanna man mata wa yu'minu wa mata wa an annahu la ilaha illallah dakalar aljanna duk wanda ya mutu yana da yaqinin babu wanda cikin cin abota mai face Allah yana shiga aljanna aka ce kuma man qala la man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakala janna kuma wanda yi wanda ya mutu yana da yakinin ba abota ba kowa sai Allah zai shiga aljanna wa in asabahu ma asabahu ko da wani abu zai same shi don kullin zunubi yana iya sa tauhidin ka da imaninka da sallarka ko da za a je a wanda suke ni a auna maganganunka a auna ayyukanka a auna matsalolin ma'amaloninka na kasuwanci ma'amaloninka na zamantakewa da iyali a auna sai a auna da ibada ka sai ce wallahi ma'amaloni kuskuren da a cikin ma'amaloni yarin jaya sai a ce to gashi kuma zurbi ma da yaya a ce to bai dai lawa ma wuta amma dai a kai ke yawon suna ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ko nan duniya ko suna kaskanci ne ko ba kaskanci saboda Allah ko nan duniya za a kai ka a ka abinci a ba ka komi amma kaskanci ne walakanci ne na karshe a ce an kama ka an saka gaba jan uwanka an yi wurin kursuna da ina ga kursunan wutar jihar wanda Allah ya faɗa mana ne kai wa in ta su sai nuka ji su yugasu bima in kalmuhul yasfil wujuha bi sa sharabu ta'at murtafaka Allah ya ce in bala'in yunwa ya mutu ko wahala aka ce in suka nemi a shayar da su yuga su za a shayar da su main wani ruwa mai mugun munin gani mai mugun zai kalmur kamar a ce an dawa kwanta. yanzu a ce an tafasa kwanta, za a zuba ta ga kwanta an kace yan ma kurbi na kofi to don Allah ya zaka jira na hancin ka suna wanzuwa cikin cikin ka wallahi ba su wanda wani sai to wallahi kamana don ka san munin da a cikin kwanta, kuma ka san wanda ta ka zahi lokacin da za a zuba ta sai aka ta da abin da ka sani zuwa ga abin da ka sani ba amma wallahi wutar jana ba ka kama duniya an ce da za a kawo digo ta guda duniya wallahi duro mu sai na ciwa wanda ka ci, digo guda na ta duniya wallahi da duk maka da za a kawo ita ce da kuma a duniya a ajiyar sai duniya a yi to da su aka ce da duk maka babu wata za mu sake saboda mu wannan abinci na aka ce in mutu ya shiga in yanayi nemi shayarwa ga abin da za a shayar da shi da wasu irin ruwa ya shi wujuha ana har huska shi huska gaba ɗaya za su dake ta tankwashe sai ta faɗo ciki ne sai kuma za ka sha haka ya narke hanji ya fuɗe kuma ba a mutuwa za ka yan uwa wannan abinci na aka ce a kai makamin mutum na mai kalmar la ilaha illallah saboda ya mutu da ita sai mai kariya da shiga wutar jahannama Allah ubangiji ya taimake mu ya kare mu don haka nan wannan abin yana da bukatar masu jinya su zama mutane kirki su zama maza masu dauriya su zama masu addini taimaka ma dan uwanka kalmar shahada ta yi wurin rasuwar rasuwarsa ba karamar nasara ba ce a rayuwar Allah ubangiji ya ba mu ikon makawa ya sa mu mutu bisa ga kalmar la ilaha illallah sai babi na gaba babu ma ya kuluhu ba da takamimin mai babin da ke karantar da mu abin da ya kamata ya faɗa ba da takamimin mai baya ya rufe idanun mamaci mamaci in rayuwa ta ke ta ido biyu za su shuru turu kai bai ta kallo ina za ana da rai kai ba su ganin jikin nan waɗanda annan ba su ganin jikin nan amma shi mamaci yana ganin lokacin da aka rasa da rayuwa dai sai ido ne saboda haɗarin fitar rayuwa da inda ba sai inda za a yi da ita ba sai ido na ture su ta kallo ido ya turu turu idanun mutum su yi iti wata bushewa lokacin hitar rayuwa tai wanda ba san iri ne ba saboda sun ga hirgita da tashi hankali dan jikin ga da aka rayuwa da shi an yi an ta da shi kai ba ka gani saboda ni saboda ruhi al'amarin Allah ko jismun lani dan jiki ne wanda yake mai rauni ba a iya gani manzo Allah ya ce inna inna inna inna shaytana yajri bi adama majarad dam fil qulubi ya da ga ruhi ga ana debe shi ba ga komi ka rabu ba ba ga kafar ka ta fada ba komi naka bai fada ba haka nan mala'iku ke son cirai wani dan dan dan cikina mai dan laushi wanda ba mutane ba su gane shi ba ba wanda ya sa asirin ruhi na in ba Allah ubangiji ta ji sai ka Allah ya ce wai kalu na kadin ya Allah ya ce kullu ruhun min amri wa ma utitu min alilmi suna tambaye kawai ka karu ki Allah ya bar a manta da wannan magana baya ba wannan asiri kowa bai sai ta asiri wa dare don haka yanzu an ka baka ka fada kuna inda rai kake in ka soka allura na cikin kai akwai in ka soka ga kunne ka ana ji akwai rai in ka soka ga dudugi ana ji akwai rai in ka soka ga gaba ana ji akwai rai amma shi aka kamar rai na wajen zuciya ko ba nan na rai wani asirin Allah da cikin ciki ya ɗebe zuciya suna nan amma za a yi babu zuciya na nan komi na nan kwakwalwa na nan amma sai ka ci an sonke shi komi na jiki ba a gani da ruwa sai amma kuma an sonke shi to wannan ɗan ruhin idan aka hitar da shi zai bi idanu to kai da annan idan an ka bar idanun nan suka dan jikin yayi sanyi to ko an so a ruce su ba su ruwa za su bushe haka shi sa aka son da ka ga wannan abira ya tayi ta ka gaido ya so ana son ka samu ruwa ka shashafa a jawo giran sama ta isko ta kasa a rufe ka ce wa ala bi rasulillah sai ka shafa idanu to ne aka ce wannan babin shi yake karanta da mu hadisin mun aka ce an ummi salma radiyallahu anha an samu daga ummu salma matan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya yarda da ita kana ta ce da kallon rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala abi salma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga aka abu salma miji na kenan yana jinya manzo Allah ziyarar dubu marasa lafiya sunnarsa yakan taka da kafafunsa ba su daraja ya dubo wani sahabi kun ga hadisin abu bin biyo ka an gwada mana su waye suna makka sai shi ka na can masaukin su bai da lahiya ya gaska ka yi biyar dubo shi haka a sunnan manzon Allah kada ka ji ka girma ka bunka sai ka aika a cimawa ne kana gaisa kai din ni ka tabta ka Allah ya rubuta maka dulla duk takon da kai ya sanya maka ta goma shi cikin yan uwa ne in ya tashi kuma bai mancewa da kai kada ka ji kan kawai a sai wani sai mutum ya amfani da yan dama da gare shi wajen neman a fasana da haka sai manzo Allah sai ce sai manzo Allah ya shiga aka Abu Salama wa kada shakka basaru lokacin da ya shiga guri sai ya ce idanu sun ture kusan turewa idanu sun bude su yi turu turu ba a gama da ku sai manzo Allah ya tabbatar da rai ya sai ya rushe idanu kamo na sama ya shago su ta gashi sun makala sannan ya ce innan ruha ita rayuwa za ku bida idan aka karbe ta ta bi a hulbasaru ido zai biya ga ina na za ana da rufin da yau in ji manzon Allah sallallahu kun ga jiki ne kenan wanda shi idon mamaci yana gani an shi amma ni ban gani kai ba ka gani kenan wanzu mace ya shiga wata rayuwa ta barzahu yana ganin wasu abubuwa waɗanda ba ka gani yana ganin mala'ikun nan shi ka ta lokaci ku ga mutum yana ta kirkita in ya ga wasu mala'iku ba sani ba sabo ba alamun rama sai ya ta kuka ya ta kirkita lokacin saboda ya ga tashin hankalin da bai taɓa gani iri don haka na a wannan lokacin yana ganin alamul barza yana ganin abubuwa na barza amma ku da annan nan ga yana yau lokacin kowa buri ido ne bai ganin kowa to shi na kace manzo Allah ya ce musu rai in an karbe shi to ido zai bi wadda da mutanen gida abu salma su kaji wanda bayani fadajjana sun sai wasu mutane suka fashe da kuka min ahaji daga iyali. fakala sai ce la ta dau ala an su ko illa da kai to ku sani wannan kukan da ake a jahiliya za a yi ta za a yi ta yo yo yo mun ga bane halakan mu ta yi ko yo yo yo mun ga bane mun lalace ci wallahi ka ku kira ko mi da alkai ya san jahiliyar larabawa ya waila ya sabura ya halaka ta ya taɓewa ta ya ce kafuro kan bakanku komi sai alkhairi kafa faɗi komi sai alkhairi saboda mi ya ce saboda inda mala'ika ta yi aminu na alamata mala'iku suna nan sun halarta suna amin da abin da za ku wata in sun roƙi alkhairi su ce amin kun roƙi sharri su ce amin mala'iku suna musharaka da mu shi musallan mu za ku wallahi sallar da kuwa ganin mun dauka banza Allah bai bari sai ya kawo mala'ika mai kallon ya dubi tsayin ya rubuta tsayi yayi ko bai ba ka san dai sai o wani gidi ba a rubuta yayi don shi abu na ne su da ai ko ya kwashi hili mai yawa ai saboda shi wani abu na ko ya makamancin su ya rubuta tsayi dai bai ba shi kan tun da tsayi saboda shi bai da bai da shari'a ga tsayi shogarai wanda ya kaso haka nan zai ai zai a da kawo dai sai a rubuta tsayin ka bai yi ba a gurin Allah a rubuta ma Allah tsayin wani kan wanda ka shiranta a yi sallah bai yi iri ne ba sai a soke tsayi baya da lada wannan tsayi a bi ka wajen karatu a saurara a ce karatu ya yi ko bai yi ba ko kuma ya ɗan yi haka nan haka nan a ɗan rubuta ma to ka samu uku bisa goma ko ka samu biyu bisa goma ko ka samu biyu bisa goma da kasi ka je rukui a duba ka je su ɗagowa daga rukui a duba ka je sujada a duba ka je zaman sujada tsakanin sujada da sujada a duba ka je tahiya a duba har abi ka sallama sai a ce sallah ta yi ko kuma ba ta yi ba waɗannan mala'iku suna tare da ku suna Allah yake cewa allazina yahmiluna al-arsha wa man wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi haka ya isa amma ba nan na addu'a sosai mala'iku madaukaka al'arshi mai girma har da su suna kan suna yi mai maka addu'a mala'iku su daraja mafifitan mala'iku su ma da can dauke da al'arshi suna nan suna ta yi maka didi ma baka firlin lazina tsari. Allah ka gafarta mu wannan suka tuba daga barin da suka kaya yahi musu wancan da yarda ba wattaba'u sabilaka wa suka dawo suka bi shari'arka wa qihim azaban jahim ya Allah ka kera da su azabun ta mai sannin kuna mala'iku kuma nan suna ta yi maka didi ba Don haka nan shi na aka ce mala'iku in sallar kusa to suna akwai masu halarta don daukar abin sallah in cikin azumi na akwai masu mu'amala da ku lokacin azumi in harka mutuwa ta to akwai masu tafowa su halarta su jimina na in musiba ta same ku suna tafowa in alkhairi ya same ku suna tafowa suna musharka da aka shi na aka ce manzo Allah ya ce in kuka ga musiba ta zo kar ku roki musiba kare mai mutuwa ta taukar ku kukan da bala'i kun ga wani kullala lalace saboda fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma tasnun suna amin da abin da kuke fada sun kala da manzo Allah ya shirya da al'umma ga ku kalla ya rufe idanun ta kenan abu na farko da za ka fara mu mutunka kama idanun ta shafa ruwa sai a dabda igirar sama sai tare ta na biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gida in an shiga mutuwa ta auku wasu masu rauni za su ce lallashin su za a faɗa mu sai a kan shari'a za a bar sai abin da ba shari'a abu biyu zai faru za su yi hasarar lada za su saba ma Allah akwai ladar da in musiba ta sauka Allah zai ba bawa in ba su in ba su yi hankuri ba za su yi hasarar ladar kuma za su samu zunubin ke ta alfarmar shari'a da su don haka alallashe ko da ba a ji daɗi ba ai alaminci shari'a annabi yana da kalimomi guda biyu ko jumloli guda biyu in ya ji daɗi ya ce alhamdulillah da zai bi ni'imatihi tatimmu maza tatimmu salihat na gode ma nan da ke da ni'imarsa ayyukan alkhairi suke cika na gode ma nan da ya sanye ni gama ramadana ko ni gama sallar dare ko ni ga duk dai wani abin da ya alkhairi sai ce alhamdulillah da bibi ni masa na gode ma Allah da ni'imarsa kyawawan ayyukan da ba ke suke cika haka nan in ya samu kansa cikin wata halayya mara da sai ce alhamdulillah ala kulli maza ala kulli halin kuma in an ji ba ji daɗi ba nan ma ba wailu aka dora cewa ba na halaka na lalace ni ka waga kaskare yi haƙuri baka sani ba akwai alkhairi na yawa cikin musulman sai ka ce alhamdulillah na kulli alhamdulillah. yana yi wa musiba ga musiba ta ji ka gani ni da yan uwana yana yi wa alkhairi mai yawa sun shiga da ni cikin ta hanyar gafarta zunubaina da ba ni lada wahalar musiba da makamantan za ka gode ma Allah baka san abin da kun shiga ko dai zunuban ka za a shafe ko lada za a baka mai yawa ko wani makamancin su ko gwada imanin ka na abu na tsakanin ka Allah akwai kyakkyawan alaka ko babu akwai yarda da hukunci Allah ko babu kin dan gwada ka dai na wannan kenan don haka nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya sai ya ce Allahumma firli abi salama daya cikin jumloli guda biyar ce Allah ka gafarta ma abu salama mijin ummu musamman warfa a daraja darajatahu fil mahdiyyin Allah ka daga darajar ta cikin shiyayyun mutane waɗanda an barzaku dan aljanna ke aljanna ma Allah kai mai upgrade cikin aljanna ya zama yana cikin madaukakan mutane shi aljanna dama aljanna tun ya su daraja ta ciki ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض dar aljanna mataki one step by step mataki yi take tsakanin step din ga na harko da na biyu abinda a rarraba kuma daga kuma ba ka ba ka dawo cikin doka ta wallahi wala kulli shay kadiru ko ba haka ba dan haka nan sai yace ka daga darajar a cikin shirye mutane na barzakh wa kalukku fi yaqini bil ghamiri ya Allah ka maye masa da bayansa kamar yi masa a bayan rasuwa ta fi gadiri da kai ta da suka rage da suka warsu addu'a nawa Allah ka gafarta ba Abu Salma warfa a darajatahu can kuma a inda yake lahira kuma ubangiji Allah ka daga darajarsa cikin salihin mutane na uku wa khaluqu fi aqidihi fil gadiri Allah ka maye masa ga bayan fa lokacin da bai abin da yake yi na ciyar da diyansa na biya musu kudin makaranta na kaza na kaza iyalinsa ubangiji Allah ka zama khalifa da iyali yace sannan wa gafir lana wala hu ya rabbal alamin Allah ka gafarta mai ka gafarta muna mu tare mu su gaba da ya ubangiji sali kai yace wa sahalahu fi qabrihi Allah ka yalwa ta mashi kabarin saboda kabri kun ga wanda muka gina ba ku ya gudata muka ginawa ba ga ganin mu kabri kun shi garai don haka muka dan gina shi bai na yana faɗin bangon yamma gabana yana zuza bangon gaba. to wannan kabrin mashi'ar Allah in mumini in mutum mumini na za a yalwa za a ta mai kabrin nan madda madda abin nan bafari zangon da iyaka inda yanzu in ka aka ce ka kalla babu gina ga ta gidan na Madina an ka ce kalla kana cin ta dukin kura ko ba ka cin ba ka cin ka kana cin ka to za a buɗa ma mutum kabri na in mumini ne tsawon irin yanda idanunsu suke kamuwa duk inda zangon da idanunsu suke kamuwa in mumini ne haka kabrin su yi ta sai manzo Allah ya ce ya Allah ka buɗa masa ka yalwata mai kabrin sa kuncin da mutane suke gina mai dan kabri dan tsugul ubangiji Allah ka yalwata mai shi ka mai dan mai shi wani gida mai yalwa sannan wannan wir lahu ya Allah ka haskaka mai shi kuma kabari kun ga ba a zuwa da fitila ko babu hitilar rana babu ta wata babu tamu wata hitila wata za a duba duk inda haka sai ka kai inda yake sai a daɗe to yace manzo Allah Allah ka haskaka mai kabari kuma in Allah ya so ka da alkhairi kuma kabrin ka za a sanya maka fitilun da baka taba ganin irin su kyawu ba ba su da zahi ga annuri ga haske waɗanda za ka yi ruwa rayuwa wadda baka taba jin irin ka ba wannan shine manzon Allah ya rubuta jumloli guda biyar farko gafara farko daga zabbe na biyu daga daraja mai masa ga iyalinsa shi an na uku sannan neman shi annabi da shi da ba jama'ar musulmi kuma ya hada su wajen neman gafara sannan neman yalwar kabri da kuma haskaka shi wannan yan uwa manzo Allah ya waga duniya in aka same shi wannan mun tabbatar da shi kan guda tabba Allah ya karba kuma sauran hudu ne ga duk muna fata in Allah ya su addu'a manzo Allah ba ta kasa. kasar wani na muka tabbatar da akwai ya auku shine mai masa ga iyali mun tabbata wannan ya auku Allah ya karbi addu'a don manzo Allah ya saba karanta musu cewa duk wanda ya mutu wanda ya samu musiba rasuwa wani ko wani abu duk wata musiba ne yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma ajurni fi musibati wa khalifni khairan minha illa ajarahu allah fiha wa akhlaqu wa akhlaqa allah lahu ma huwa khairun minhu kowai yi waɗanda kalimomi sai Allah ya ba shi lada ne ta musibar nan kuma sai Allah ya mai mai da abin da ya abin da ya rasa ta ce to yau kan zan jarraba masu Allah Allah dai gaskiya ne da faɗa kuma ni na yi kalimomi ga da faɗa zini ta an zuru man zuwa a min abincin abinta zan duba cikin sabon wane na fi abu abu sallah saboda matsoyinsa ne babba sahabi ne mai daraja sai sai na gani wallahi ana nan ko sai manzo Allah ya aiko shi yana son ta aure ta ce a ah, ah, ah. manzo Allah ba ni ya mi ta ce tsohuwa da ke ce a wannan ba mu kala amma ba na da tsofaffi ne kuma na girbe ni ta ce to kishi gare ce wannan ba mu kala za a roki Allah ki dauke miki wannan kishi ki bar kishin kowa kun san mace ita shekara arba'in da miji ba taɓa aure ba ya ce aure ya ne Allah ya sai ai sai ai matan ki ita ce sai ce manzo Allah ban taɓa zama da kishiya ba sai ce za a roƙa miki Allah kishiya na ci ku iyali ga na ci a yi ni al'umma ba ta iyali na ne wannan duka ya ba sai aka yi aure da suka Allah gaskiya ya gaskata mata alƙawari ko bai gaskata ba ku rinka jarraba Allah ku rinka jarraba ubangiji ne Allah ya ce abu kaza don yi wanda yake na ku ba ku ba ku ci kama Allah ta rubi ku gani wallahi za a ci kama kuma na rance da Allah haka sai kun gane da haka nan a cika ma Allah shi ma Allah sai cika don haka wannan hadisin ya gwada muna abinda a cikin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa dubin marasa lafiya mu ma mu raya wannan sunna ta zuwa dubin marasa lafiya sunna ce mai girma kuma lada a gare shi manzo Allah ce duk mutumin da ya tafiya da tattaka zuwa dubin marasa yana tafiya fi fi ne fi bukatun janna iya zahaba wa iya ba yana ta cikin fadaman aljanna ma'ana ya yi tiyar da suke hukunta mai zama aljanna zuwansa da dawo kun ga wannan manzo Allah ya sunanta gashi da daraja gashi madaukaki amma daraja sai ba ta ne ke na biyu kuma kun ji sunan manzo Allah in mutu rayuwa ta tabo fita an ka ta ida ido da bi ta a rukin mutum ida an so malumman musulunci sun ce an so lokacin hitar rayuwa jikin na bushewa da iya bushe ya zo wanki ba a jin an so a ɗan yi mai haka da hannuwansa da A ɗan ja su sake in sun ka sake ko da ya ɗauki lokaci shi kenan an zo wanki shi ana jin sauki gaban ba za su san dare a rasa ana son ɗaga hannunsa daga hannun nasa mai ɗagu a ƙasa da ya bushe ana son ɗan lokaci a ɗan jawo hannun nani har su sake sai a lullube shi ina fata kun gane da haka bayan shi sai kyakkyawan addu'a in Allah ya kawo musiba addu'a ake yi ka aka kuka aka ba kuka na a soyayya ba ai wa Abu Salma kuka manzo Allah ya ce ya ayyau sana hadisi ya gwada mana ana iya kuka lokacin fitar rayuwa amma in ta diga ta auku ai shiru ai amma tausayin yan maganganu da yan shure-shure wannan tausayin da ya sa kai yi kuka an yi rangome amma dai kada ya irin kukan gana da wata yoyo wani wanda muka isko da ana yi ba a kun kuka da kyalluwa amma kukan hawaye shari'a ta yi in insha Allah yana tsara da ku da babu kukan da za ku rangwaci wannan don haka da fatar ubangiji subhanahu wa allah ya ba mu kuka muna da lokaci lokacin mu ya yi hali ne to ina ladan na ladan bismillah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا wuyan nan da shi ne karshen darasi mai akwai gyara ko tambaya a wani da aka ɗauka ke da gyara da farko ku rinka gyara ko tsoho nake in aka wasu kalimomin da ba ku yi ba kowa ta wani wani nafsin ba daidai ba a rinka gyara kun ji ka ku dubi wurata ku dubi girman shari'a ga ta Allah kun a ka a dubi girman malamin shari'a bai da wani girma in ba shari'a ba don haka da an faɗi aka finta ko an faɗi ta bambauce abin da haƙƙi ga muminin da ya sani ya gyara shi an girmama malam ya a kafar sallah alaikum salam lagau tauri su ne an kai ya tashin rabon gado ba a son haka shari'a ta aji gara rabon gado in an mutu shari'a ta tsara gonga gado yana mutu amma ya halatta mutu yawa ya mai bibima da tanyo da duk abin da yake ya adalci tsakanin su kabbawan ga gona ka ba wanga gona in ka kai ma wanga fanda ka kai ma wanga fanda amma bai shahi aure ba wanga ya isa aure don an yi aure ba ɗi ban makana da kamar abin da aka shi ba su wanga na son zuwa jamanin karatu ko kuma indiyan karatu don an biya mai kuɗi ba a zalunci ƙananan nan ba su ma yi allah kai sauran lokaci a faɗi ba wanga ya isa aure a yi mai gida a yi mai aure ba zalunta ƙananan ne yan kai ba amma da a kudu ta in na wancan suka to za a yi musu ne ka gane a karɓar kallawa amma ba tura bauda da rai baya da kyau ba shari'a haka na abin da aka nufi didi ma iyali dai ya bar ma Allah hukuncin da su akwai wanda shari'a ta ce ya ta shi ne abin jama'a kai wallahi alam zai kawo husuma da rasuwar shi saboda zai dubi mai da'a gare shi ba shi wata gona mai tsada mai ciwo, da gida babba sai ya mutu sai ya su ce wallahi sallahi rabu gana ba babban murya da shi ba kuma suna da haƙƙi don haka la wasiyata liwarithin manzo Allah ce babu wasiya wani adda kaza ga wanda ka gado wanda ka gado ba a mai wasiya wani ko na mutu shi adda gida kaza amma dai wani ya isa aure yi mai gida kai mai aure in kana da abin ko kai mai gida ka bashi wanda kawwawa ne wannan babu matsala ina fatar an gane a karfin kallon to sai na'am da ba Thank you.

mutumin na bai ba'ude na ma'ana balarabe na makiya ya ji rundunan mayaka ya taho ya karbe su ba su ganai ba sai ya shebu ya karbe su ya ce musu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ga mayaka musulmai sai ɗaya suka ce kai da Allah tsoro tsoro ina da kare kuma shi ne dai da sauran ko suka ce mm, mm, mu kame kanmu da gwamnati duk dai kalimar shahada ita ta muka bi a faɗi mu bari wani haje yake ƙarya na wanda ya fara dukiya sai da ya kashe shi an ka dawo gida aka wada manzo Allah ya ce mai kai fata suna bi la ilaha illallah wa kiyama ya zan kai da la ilaha illallah wa kiyama kiyama ashe ana abin da a hakkin ka wanda da rai mai da lafiya sai ka rubuta ce la ila illallah yana da bambanci da wanda yake mushriki kafiri sai da yadda mutuwa ya toce la ila illallah ka gane wanda da rai ne da lafiya sai ka rubuta ce a haka Allah la ilaha illallah muhammadu ka gane ko ku ce karya ka kai tabbaci ku yarda da ita kun ka shiga musulunci ko ba haka ba kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum ko ba haka ba ka tabayyana da haka wannan abin da an kai sai manzo Allah ya dauke shi kuskure don haka gobe in wani ya bayyana da ahli sunna ne gare ku kakkace ya ah, kai da Allah ya rawa ka kai zama ahli sunna la ta da kai kai karbi abin da ya bayyana ka bar ma a sihirken kensa can tsakani ne da ubangiji san mai da duk da an ci ta an an an an katila na hatta ya an la ilaha illallah fa idza mi asimu min ni a kuma amala illa bi haqqil Isila. da sun faɗe ta sun kare addinin su sun kare dukiyarsu da rayuwarsu su daga kace dukiyar da kwace sai da haƙƙin musulunci haƙƙin musulunci zakka na nan ko ba haka ba hakkin musulunci har dina nan in haƙƙin waɗanda suka waru ana ya tafi rayuwa sai su ya don haka akar maka Allah wanda ya furta maka ya bayyana wancan hadisin abin da ya kami wanda ya bayyana kalimar shahada to kakka yi inkari ka tafi duk ƙarya na kakka bar shi da Allah ba da ya furta ta ba bar shi wanda kuma da ya to ya ki kirki sai ranar mutuwa sai bai da kirki an san shi da ta'addanci kai wurin kirki sai ya to kirki shi kuma ka kaddara abin da ya ci fir'auna bai ci saboda Allah bai karɓar tuba ranar mutu ina fata a kan kallon an gani muna tare to alhamdulillah da bibi da mutum na'am uku kenan daga rikici kenan abai Hmm. Hmm. ba sai an raba wannan abin da ya ke sauran gonaki da sauran filaye da sauran abubuwan da tufaki da awakin da ya kari kusa a ramu eh saboda an yi mai ne da nufin kai ma ina kai kowa a masa ina fatar an gane da nufin burin mahaifin kuwan ku ya yi mai sai Allah bai ci da yawa wanga nan muhallin da ya kasa kai shi yake da kansa ce to wani gidan gani ba ka ba kai da yadda dana ba ba ba ka ni ba ara ba kai saboda bai yiwa cikin na ɗan da iko yi ba kowa gida amma na ara maka ka zauna har bayan rai wannan ana yi mai sai ga zago amma inda buri ne ya ɗauki layi yawa muhammadu abubakar umar usmanu sai abu ya to galibu sai ya rasu ba a ta da wasan shi da gidajen da ya mutu lokacin da bukatar yin wannan ajiyar ta kamar yadda in an biya ma kuɗi ka je indiyan kayo miliyan uku kayo karatu ba a cewa in baban ku ya rasu sai sai an neme ka biya miliyan uku din nan da aka kashe maka lokacin da bukatar ta taso ta gane a kan wadanda amma in ya ce ba ara maka yi ba kai da ta ne ba to in ya rasu a mai da gidajen cikin kayan wallahu ta'ala a halawa Allah bihanaka allahumma wa bihamdika